الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna gode ma Allah bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna bayan ɗaukar lokaci mai tsawo ba tare da yin karatun ba insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma yanzu karatun na shi wannan littafin sharhu sunna zai ci gaba kuma za mu daura daga inda muka dakata a darasin da ya gabata darasinmu da ya gabata a wannan littafi shine darasi na hamsin daidai wanda kenan in Allah ya so yau da yarda Allah za mu gabatar da darasi na hamsin da biyu wanda shi darasi na hamsin daidai to darasi ne wanda malam al barbahari rahimahullahu ta'ala ya kawo mana bayani game da wasu daga cikin mutane waɗanda suke da ra'ayi irin na zanadika zindikai waɗanda ke nuna shakkunsu ga alƙur'ani in an kawo musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai musu قال إمام البربهاري الله شي مش رحمة yace ka sani ya kai bawan Allah duk wanda ka gani da irin wanga hali to mutum na mai ɗabi'a irin ta zindiƙai masu ɓoye addinin Allah a masu bayyana addinin Allah bayyane sai zamana a guda suna ɓoye kahirci wannan shi ake ce ma zindiƙanci ko kuma azzanadiqa to a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai inda za mu ɗaura yau shi ne farkon mu na hamsin da ɗaya inda malam yake cewa wa'alamu. أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم yace ka sani dukkan wanda ya zagi ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya rage musu daraja to wanda dai yayi haka to hakika ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa saboda su sahabbai ne ne kuma masu ba shi gudunmuwa ne masu taimaka mishi ne don haka duk wanda ya faci wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anhum Allah shi yarda da su to haƙiƙa ya baci annabi saboda sahabbai abinda aikin su ba annabi gudunmuwa ba annabi taimako ba annabi kariya kama ma annabi wajen ida saƙon Allah wajen watsa addinin Allah a bisa bayan ƙasa. Don haka duk wanda ya suka zuwa ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya sani wa manzon Allah ne ya soka dan manzon Allah shine wanda ya hada su kuma shine wanda ya tsayi tare da suwa kuma shine wanda ya tsara musu al'amuransu don haka wadda suka eh a kai mai suka sahabbai to ba sahabbai ka soka ba ko ba sahabbai ka suka ba a'a annabi ne kake suka saboda kana nihin annabi ya zauna da mutanen da suke a shararu wanda ko suka ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai mallam al-imam al-barbahari ya ƙara fayyace muna bayani cewa wa idza zahara laka idan ya bayyana gare ka min al-insani shay'un wani abu ya bayyana gare ka ga mutum min al-bid'i na bid'o'i kana nan tare da mutum sai ya bayyana gare ka cewa to mutumin gawa akwai wani abu na bid'a da yake bisa gare shi to fa innal ladhi akafa anka abin nan da ya koyi nashi wanda ya zama koyi nashi gare ka akthar mimma azhara in dai wata bid'a ta bayyana ka gane ta karara gare shi to wanda ya koye ta yi yawa ta fi kenan sai kai hattara sai kai ta kanka saboda sharri da mugunta da ƙiyayya da suke nunawa ga annabi sallallahu alaihi wa sai ga suna cewa wai abinda ake ce ma aljibdu da ɗagutu wai abin da suke nihi wai abubakar da umar can ga bakin su ya zambilla wanda ya ce ma abubakar aljibtu wanda ya ce ma umar abtabus ya zambilla to manzon Allah ya soka sallallahu alaihi wa sallam da kaka za a yi a ce waɗanda sahabban manzon Allah kuma waziran annabi ne wanda kowane ya tsaya matsayin halifa ga annabi wai ya dawo a ce wai wanga jibtuna wanga ɗagutuna kuma wai da da'awar musulunci don abin da aka niya wanda ya ce haka yana niyyar annabi bai fahimta ba kuma annabi bai gare ba muna roƙon Allah kariya daga wannan bakar ta halda da wannan bakar anniya. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba ma sahabbai ne ya yi yabo a kansu kenan in har wani ya dawo ya soki sahabban manzon Allah ya walaƙanta su ya kwatanta su da gumaka to kenan yanzu yana ne annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san hakikanin su ba kenan shi na an wanda ya sani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallar da baki ne mai tsarki yana cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi su sahabbaina yana gargadi ga al'umma kada ku zagi su sahabbaina hamma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa ta take ga hannunsa manzon Allah ya bayyana cewa rayuwa ta tana ga hannun Allah law an faqa ahadukum da a ce ɗaya daga cikin ku ya ci yadda misla ohudin gwargwadon dukin ohud misla ohudin zahaban da a ce ku al'umma mutum guda daga cikinku. ya ɗauki abin da ya kai wargwadon dukin odu na zinariya, ya yi sadaka da shiya, ya raba da talakawa da miskinai da mabukata ma balaga mudda ahadihim bai kai ga mudun ɗayansu su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wala nasifahu kai ko rabi bai ka ɗauki dinarin da ya kai girman dutsen hudu ka raba shi saboda Allah ga bayin Allah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗau mudu irin na gero ko rabin mudun gero ya yi wanga abin da kaciyar to kenan mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sani yana akan halaka dan ba su zaga ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana yabon su shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya yabe su mai bacin suna bayyana cewa annabi ya yi kure a cikin yabonsu yaba musu da yake yi shi mai bacin su yana danganta su da ashararu har ma yana kwatanta su da jintu amma yana kwatanta su da ɗagutu amma yana kwatanta su da kafirai wannan ko suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai wanda ma suka ta da Qur'ani wanda ya faci sahabban manzon Allah ko ya kwatanta su da gumaka to ya soki manzon Allah kuma ya soki alqur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shaida gare su cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minin hakika Allah ya yarda da mu'minai in yubayi'unaka zata shajara a lokacin da suke yi maka mubayi'a a ƙarƙashin itaciya zuwa na Allah ya yaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah na yaban abu kuma Allah ya ce ya yarda da suwa sannan ka dawo ka soke su kaga wanga abu ne da hankali ma bai ɗauka bale shari'a bale addini bale imani duk ba su ɗaukar wannan Allah madaukakin sarki ya ce a wani wuri laqad taballahu ala nabiyyi haƙiƙa Allah ya karbi tubar annabi wal muhajirina Allah ya karbi tuban muhajirai kaga sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka bar garin Makka suka dawo suka yi hijira suka dawo garin Madina wal ansar aka kuma Allah ya karbi tubar 'yan garin Madina alladina taba'u waɗanda su sahabban manzon Allah sun bi annabi fi sa'atil usra a cikin hali na matsuwa a cikin hali na matsafi a cikin hali na wahala Allah ya yi dirisuwa to kai ka taho kana bacin kai ka taho ka ci ga aibin su kaga kenan ka zama halakacce. saboda ka ɓaci manzon Allah ne ka ɓaci alƙur'anin Allah a dalilin zagin su da kai da sai Allah ta'ala ya ƙara yaba musu da nuna muhimmancinsu da girmansu da buwayensu da ɗaukakarsu su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce as-sabiquna al-awwalun marigaya na warko waɗanda suka tsere matsara min al-muhajirin na daga cikin muhajirai 'yan garin makka da suka tashi suka koma madina wal ansar yan garin madina waɗanda suka yi tariha suka yi lale marhabin suka yi fatan alheri ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walladina taba'uhum da waɗanda suka biyo su bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da suwa sun yarda da Allah to ya za ta yi da wanda Allah ya yarda da shi kuma ya yarda da Allah shiya kuma kai ka dawo ka zage shi to kaga za ka watsa cikin halaka kenan don haka mai suka sarban manzon Allah ya sani yana sukar alƙur'ani ne wanda shi Allah ta'ala a cikin alƙur'ani ya yaba masa habban annabi da haka kenan babu wanda zai baci sahabban manzon Allah sai wanda adda a wanda yake da ƙwayar zarra sai imani duk ba zai iya ɓace sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam in kana da ko gwargwadon a zarra cikin zuciyarka to haƙiƙa ba ka iya zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai bacin su ya taɓe mai bacin su ya yi hasara Ya ce fa'alan annahu inna ma da muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a za mu fi qawli a gani ko wanda ne ya bace su to ya nuhi annabi ne kuma ya cutar da annabi halin zama ne a kabari a dalilin bacin sahabbai ne da kenan wanda biyar ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana a kabarinsa ta hakika mai cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sani shi annabi bai yadda ba da a zagi sahabbai ne kuma Allah ma subhanahu wa ta'ala ya yi bayani dangane da haka cewa innal ladina yu'zuna Allah lalle waɗanda suke cutar da Allah wa rasulahu suke cutar da manzon Allah la'anahumullah Allah ya tsine masu fi duniya wal akhirah a duniya da lahira Allah ya tsine musu wa adda lahum azaban muhina Allah ya yi musu tanadin azaba ta wulakantarwa. masu cutar da Allah masu cutar da manzon Allah Allah ya tsine musu a duniya da lahira kuma ya yi musu tattalin azaba azaba ta wulaƙantarwa saboda haka mai zagin annabi ya sani hakika yana cutar da Allah na kuma yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda bai keɓanta ga cewa 'yan annabi na da rayuwa ba ko da bayan ransa ai don suna cutatar da shi amma alhali yana a kabari bayan ya rasu alaihi salatu salam duk wanda ya ka aikata irin wanga aiki na zagin saba annabi da cin mutuncin su to dinanne ne la'anahum Allah Allah ya tsine masu fi duniya wal ahira a duniya da lahira wa adalahum azaban muhina Allah ya yi musu tanadin azaba ta wulakantarwa nas'alullah al'afiya na roƙon kariyar Allah to al-imam al hari Allah shi mishi rahama ya ci gaba da bayyana muna wannan matsayi na illa da aibi ta cin zarafin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa idza ra'aita rajula idan ka ga mutum rabi'a tariq mai mummunar hanya yana da hanya kwaima hanya mara kyawu wal mazhabi yana da mazhaba mara kyawu hanya sai mara kyawu mazhaba sai mara kyawu fasikan fajira ka shi fasiki kuma fajiri sahiba ma'asi ma'abuci sabo zaliman ma'abuci zalunci kaga yana bisa ga ɗabi'u mara kyawu a ga shi dai yana akan mummunar hanya yana akan mummunar masaba yana fasikanci yana fajirci kuma yana aiwatar da sabon Allah da zalunci amma kuma wa huwa min ali sunnati yana cikin ma'abota sunna amma ga kaddara da rusa ga kai ne ba haɓu ka abuje shi wajlis ka zauna tare da shiya wa innahu laysa tadurruka ma'asiyatu sani. sabon da ya kai mai cutar sheka. akwai hikima wadda ta sa malami yace ka zauna tare da mai irin wannan hali saboda zama da fasiki mai biyan sunna yana akan abin da yake akan sa na fasikanci da aikin sabo to zaman ka da shi yana iya zama alheri daga zaman ka da ɗan bid'a saboda mai saba ma Allah ya san cewa yana saba ma Allah mutum na saba ma Allah kuma ya san sabo ne yana fatar Allah ya sa ya tuba da saɓanin wanda yake dan bid'a ne. Saboda shi dan bid'a ko yaushe yana kudurta cewa wa shi na addisa gaskiya, Za haka ba maganar waye tuba. Don haka ma ma'abuta bid'a ba su tuba mai yawan rinjayen hali. Saboda suna ganin su akan gaskiya su, da da ka gani yana bisa gaskiya a ƙaza ayyatu ba wannan ko ba shi ne ma'anar cewa ka zauna da masu sabo ba ko don ka sabon kai a'a sai dai abinda an ma'anarsa idan ka zauna da wanda yake halin suna dai kuma ga halin da yake to ya yi alheri da ka zauna da wanda yake da irin wannan hali kuma shi ɗan bid'a ne ko da ko kana ganin shi ɗan bida'a nan a bayyanannen hali ga ibada ga kyawawan abubuwa tare da shi wannan shi ne abin da malamin ke nihi ga bayanin da ya yi cewa in ka mutum yana akan mummunar hanya kuma idan masaba yana fasikanci da fazirci amma yana cikin ahlus na jama'a to ka zauna tare da shiya yayin ka zauna da ɗan bidiya. saboda babu makawa ita wa bid'a sharri ce kuma shaidan ya yi son ta daga sabon Allah Shaidan ya yi son ya ga kana bid'a ne ga kana saba ma Allah Don in kana saba ma Allah za ta gane cewa sabon Allah ne kuma ka yi kama hanyar gyara amma in kana yin bidiya sai ka ga cewa kai a daidai kai a bisa hanya saboda ma'abuci bid'awa ba su ba ya kai akan ta ba da sabanin mai sabon Allah dukan yana fatar ya tuba daga sabon dan ya san laifi na ya kai ya kudurta a cikin rayuwarsa cewa sabon Allah ne kuma yana jin kunya kuma bai bayyana da sabon da sabanin ma'abuci bidawa wanda za ka ga shi ganin ma yake addini na yake yana maganin addini na to haza yi ya dawo ya bari aka inda malam ya yi bayani cewa yana da cikin ma'abota suna wai matsawar bai hita da cikin musulunci ba kawai abin da yake aikatawa ka ba'ira ne da bai kai shirka ba bai da wata bid'a da yake wannan kana iya zaunawa da shi ya yi sauƙi da ka zauna da wanda yake dan bid'a ko da ko dan bid'a mai ya bayyana kyautatuwa da nuna alamu na takawa kamar da mallam ya sha ambatar wannan bayani kamar wannan malamin da yake ce maka a zauna tare da wanda yake sako amma kuma shi ya san cewa sako na ya kai ya yi ka zauna da wanda yana bid'a amma bai ganin bid'a ta ya kai kawai ya haɗa ne kawai akan waɗannan abubuwa guda biyu ga wannan ga wancan to sai a riba a gani wacce banna ta yi zama mafi sauƙi bannan zama da ɗan bid'a ta yi tsanani daga wato ɓanna ta zama da mai zaɓa ma Allah. To ina ga wanda ma za a cewa shi ya yi zamantakewa da wanda yake ahalu suna na kuma mai riko da addini, mai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. in ya zama na an cewa wanga ahalu sunna na amma yana aikata sabon Allah to ka zanna da shi ya yi ka zauna da ɗan bid'a ina ga wanda shi rikon ya kai da sunna rike ki da ita gigigi gi kakkahun babu ja da baya to kaga shi min babu ba, wanda yake yana bisa ga sunnar ga tsaye yana rike da ita yana neman hanyar shirya wanda shi an misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayar a wani hadisi cewa aboki na kwarai yayi kama da turare kamar mai sai da turare ko dai mai sai da turare ya yan ma ko ka saye da ka, ko ya gidda ka ji kamci amma mugun aboki ba an ka kwatanta shi da mai busa zuga zugi na makera ma'ana wanda ka busa zub abin da aka zuga da karuwa a yi kira in ka yi abota da shi ko dai tuwa in ka su yi kauri ko bira ta huhu ne ma tuwayi matsayin ka na aboki ne ko ka tashi kana kauri to wannan kenan saboda sabon wanda ka yin sabo bai cutar da kai iyaka wannan wani abu ne kawai na haɗawa da zauna da ɗan bid'a gwamma zauna da mai sabon Allah matsawar yana cikin ma'abota sunna zaman nan naka da shi ma na iya amfanin shi zaman ka tare da shi na iya zaman mai sababi da dalili na gyaruwa da shirewa. Allah ya gyara mu Allah ya shirya mu Allah muna roƙonka kada ka jarabe mu da duk wani abu na bid'a waɗanda ma kan bid'a da Allah ka shirya su su bari saboda bid'a ba ta zama da komai in ba wahala ba bid'a abinda kawai za ta kama ma'azincinta wahala da gajiya da asara da kuma tasiri in ka dila ka ga mai biyar suna ga al'amura ne sai ka ga akwai sauki kwarai har ka aure ta zai yi babu wani abu da zai yi na wahala Allah ya ba shi karuwar haihuwa babu wani abu da zai yi na wahala duk mu'amala ta komi sauƙi na, ya sauƙaƙa makai kai ne ya huta, kuma haka ya kamata mu zama al'umma musulmi mu sauƙaƙa makanmu, kanmu saboda Allah yana nihin sauƙi gare mu. Yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Ko kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a ne kamata in dakata sai wani darasin mu na gaba inda za mu tashi a darasin na hamsin da biyu inda malam al'imam barbahari yake cewa wa iza ra'aitar rajula mujtahidan fil ibada mata ashifan متحرقا معترقا في العبادة hawan bala ta jilis ma'u ولا تسمع كلاما ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تس أن تستعلي طريقه فذلك معه وإن الله يسوع a darasinmu na gaba daidai wannan gaɓa da malam ya kawo za mu ainihi fara darasi na hamsin da biyu Allah ka kai muna a da dace, Allah ku sa ayyukan muku zama dangi da yaddaka, Allah ku sauƙaƙa muna Allah ku ka kama ‘yan uwan mu jama’a musulmi al’amuran su, su da hannu rabbi ka rabbi na ƙwazzaki amma ya fito, wa salamu alal mursali, walhamdulillahi rabbil alamin, su da hannu kallon ma'a bi hamdulillahi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك